This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hawwa Sharif tare da Muhammad Hafiz Baballe cikin shirin na asibahin yau Laraba 23 ga watan Oktoba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Muhammad da kanin labarai. To hawa 'yan sanda sun ce akalla mutum sha ɗaya suka mutu a ranar Talata bayan da wata motar mai ta fashe a kusa da wata babbar hanya a ƙasar Uganda. dakarun kasa iraki sun kashe kwamandojin ƙungiyar is guda tara ciki har da wani babban jigo a ƙasar. Blinken ya buƙaci Netanyahu da ya tsagaita wuta a Gaza bayan kashe shugaban kungiyar Hamas. Kanin labaran kenan. A babin rahotannin namu za ku je yadda wasu ma'aikata a Najeriya ke sallama da ayyukansu suna ji suna gani saboda matsalar tsada abin hawa zuwa wurin aiki. kan da Allah mu da za a iya maida mana mu a kan lita jira da da tamanin da biyar wallahi da za mu ji daɗi amma dai tsakanin da Allah muna buƙatar su soci daga hannun gwamnati saboda talaka na cikin damu. Muna kuma tafa da rahoto kan yadda wata kungiya tare da tallafin kasar Kanada ta samar da wuraren kula da lafiyar 'yan mata matasa a asibitoci bakwai da ta gyara a jihar Sokoto. to wannan gaskiya zai ƙara encouraging din mu matasa mata don su halarci zuwa asibiti babu jin nauyi babu jin kunya sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin karin bayani akan waɗannan da masu sauran rahotanni da ke tafi kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafe da shirin baki mai yanka wuya tare da murtala faruk sanyin na amma fa duk sai bayan an sha kashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum 'Yan sanda sun ce akalla mutum sha ɗaya suka mutu a ranar Talata bayan da wata motar mai ta fashe a kusa da wata babbar hanya a ƙasar Uganda kakakin 'yan sanda patrick onyago ya ce motar dakon man ta kife ne bayan wani hadari da ya faru daga bisani kuma ta fashe a wani gari da ke wajen kamfala babban birnin kasar inda bakin hayaki ya turnike sararin samaniya wani faifan bidiyo da wani dan kallo ya yada ta intanet ya nuna yadda mutane ke ɗibar mai daga babbar motar da ta kife wannan hadari ya yi kamanceceniya da abin da ya faru a najeriya a makon da ya gabata wanda ya sanadin mutuwar mutane sama da ɗari da hamsin ciki har da yara ƙanana. Mutane waɗanda suka garzaya wurin don kwasar mai daga babbar motar da ta kife suna fatan sayar da manne duk da gargaɗin da aka yi musu na kada su je wurin. dakarun ƙasar iraki sun kashe kwamandojin ƙungiyar is guda tara ciki har da wani babban jigo a ƙasar kamar da hukumomin bagadaza suka sanar a ranar talata yayin da ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta ce dakarun amurka biyu sun samu rauni yayin harin rundunar haɗin gwiwa ta iraki ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta fitar cewa dakarun yaƙi da ta'addanci sun kashe 'yan ta'adda tara cikinsu har da wanda ake kira da gwamnan iraki na ƙungiyar is wanda aka bayyana sunansa da jassim almazarui abu, abdulkadir sanarwar ta ce harin da aka kai a tsaunukan hamrin da ke arewacin ƙasar an kai shi ne tare da taimakon fasaha da kuma bayanan sirri da kawancen yaƙi da masu ikirarin jihadi ƙarƙashin jagorancin da amurka suka bayar sannan ta faɗa cewa an kwace makamai masu yawa a farmakin da ake ci gaba da kaiwa kakakin ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon manjo general pat ryder ya ce cibiyar ba da umarni ta amurka da dakarun iraki sun kai wani farmaki na haɗin gwiwa a iraki inda aka auna wasu manyan shugabannin ƙungiyar is a cikin dare Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A ranar Talata, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya buƙaci Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da ya yi amfani da damar da aka samu bayan kisan da aka yi wa shugaban Hamas Yahaya sinuwar a makon da ya wuce don kawo karshen yakin da ake yi da Hamas a Gaza tare da ganin an sako sauran mutane 100 da ɗaya da ake garkuwa da su. waɗanda kusan 60 daga cikinsu ake kyautata zaton suna raye. I believe very much that the death of Sinwar does create Na yi imanin cewa mutuwar Sinwar ta samar da wata muhimmiyar dama da za a dawo da waɗanda aka yi garkuwa da su gida a kuma kawo ƙarshen yakin da tabbatar da tsaron Isra'ila. Netanyahu kamar yadda kafafen yada labarai suka nuna a ganawar da aka kwashe sa'o'i biyu da rabi ya shaida Blinken cewa kashe sanwar na iya yin kyakkyawan tasiri kan sako waɗanda aka yi garkuwa da su da kuma isra'ila ta cimma burinta na kawo ƙarshen mulkin ƙungiyar hamas a ɗan ƙaramin yankin da ke gefen tekun mediterranean wannan ita ce ziyarar babban jami'in diflomasiyyar amurka ta sha a yankin gabas ta tsakiya tun bayan barkewar yakin isra'ila da hamas sama da shekara guda da ta wuce ya kuma matsa wa netanyahu da ya bada damar kai karin kayan agajin jin kai ga falasina da ke fama da yunwa a gaza musamman dubin dubata fararen hula da suka makale sakamakon ci gaba da fada a wurin mai wahalar shiga na arewacin gaza kakakin ma'aikatan harkokin wajen amurka matthew miller ya ce bilinkin ya buƙaci shugaban na isra'ila da ya kawo ƙarshen rikici a gaza ta hanyar samar da dawwammamen tsaro ga isra'ila da falasɗinawa an jima kaɗan mohammed zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko da zai kai mu abuja babban birnin tarayyar najeriya domin jin yadda wasu ma'aikata a kasar suka fara aji ayyukansu suna ji suna gani saboda matsalar tsadar abin hawa zuwa wajen aiki sakamakon matsanancin tsadar man fetur a kasar mai arzikin mai ga wakiliyar halima abdulra'uf da cikakken rahoto 'yan Najeriya daga sassan kasar daban-daban musamman ma waɗanda ke aiki a kamfanoni masu zaman kansu na ta ajiye aiki kusan kullum ne sakamakon tsadar kuɗin motar safa wanda ke da alaƙa da tsadar litar man fetur suna mai kokawa ga tsananin rayuwar da lamarin ya jefa su a ciki tare da neman gwamnati ta kawo musu ɗauki. A game da wannan batu mun ji ta bakin direban motar kasuwa wanda ke jigilar fasinjoji tsakanin Abuja zuwa Kaduna wanda ya ce. Sunana Abdulrahman Muhammad tsakanin da Allah akwai damuwa saboda ayyukan ayyukan gaba ɗaya komai ya canza sakamakon tsadan mai idan za mu je abuja da akalla ƙasar muna a kan dubu uku a hannun fasinja kuma wanda za mu zuba zuwa jawa bai wuce kamar man dubu goma sha ɗaya sai kai ga wannan man yanzu don za mu sha shi zuwa abuja mu dawo sai mun sha man dubu arba'in to kuma muka sha man dubu arba'in din nan a dubu biyar biyar ma daga iya zuba zuwa kaduna gagarin fasinjoji suke wani zuban sai ka je ka dawo da wuce ka tsira da dubu biyu ba wala wani zuban ma samun balas ma gagara yake abubuwan gaskiya sun rincaɓe gaba ɗaya sai dai allah ya kawo mana mafita da Allah mu da za a iya maida mana mu a kan lita naira ɗari da tamanin da biyar wallahi da za mu ji daɗi amma dai tsakanin da Allah muna buƙatar su soci daga hannun gwamnati saboda talaka na cikin damuwa kowa ya zama kamar almajiri. Ita ma ma'aikaciya a wani kamfani mai zaman kanshi da ke birnin tarayya Abuja ta ce. Sunana Hope Williams. Wata daya ya wuce gana ya ce wai babu kudi a kamfanin. Kaga reason na shida wai drop amma na samu wani aiki daga gudu magana kudin mota saboda daga dutse zuwa bega dubu daya ne when i consider it they are offering a hundred thousand kudin mota is about dubu saba'in mamana zan ba family support na ba mamana ko dubu ashirin ko dubu goma sha biyar i'm almost left with nothing i had to abandon the process a jihar lagos kuwa wata matashiya mai suna adedike ogun koya ta bayyana cewa ta ki karban wani sabon aiki da ta samu wanda za a rika biyan ta dubu hamsin sakamakon matsin rayuwa da tsari tsadar kuɗin mota. Going to work, be spending 1,500. Coming back is the same A wani bangare kuma masani a fannin tattalin arziki ya ce. Sunana Abdulrahman Adamu Fantani kuma malami ne a nan jami'ar Nizwa da ke nan kasar Oman. So a zahirin gaskiya hauhawan kuɗin makamashi na man fetur ya yi sa da yawa ma'aikata musamman wanda suke aiki a ma'aikatu masu zama kansu cikin wani mawuyacin hali. So a je an ce kai karamin karamin ma'aikaci ne ko kuma an baka mafi karancin albashin da ake kira naira dubu saba'in abincin nawa zaka saya buhun shinkafa ana magana naira dubu ɗari da ashirin kuɗin wutar lantarki nawa zaka biya kuɗin ruwa wannan abun sai yasa mutane da yawa suna kallon cewa to da wannan fa gwara ma su aje aiki din su kama kasuwanci ma'aikatu masu zaman kansu suna da wani abu duk inda suka ga cewa kai kwana uku baka zuwa to haka za su sallame ka su ɗauki wani su kuma wanda suke aiki a gwamnati to gwamnati da ke bata tsawalawa abun da ake ma'aikatu da dama dama to an koma shifting hatta asibiti wannan yanzu shifting ake da muka tuntubi shugaban kungiyar dillalan man fetur na Najeriya Alhaji Mai Ganda Shattima ya ce eh ko shakka babu akwai canjin farashi amma dai abinda za mu kira al'umma kada hankalin su ya tashi domin mu independent petroleum marketers muna nan muna daukan kowane irin mataki da ya kamata mu ga cewa an sauƙaƙa ma al'umma duk da ƙarin farashin da aka yi duk da cewa jihohi kamar su kwara ribas ondo kogi abia gombe lagos ogun sun amince da fara aiwatar da mafi karancin albashi na dubu saba'in zuwa tamanin da biyar kungiyoyin fararen hula a najeriya sun ce dora ne gwamnati ta sake nazari don ba abin da dubu saba'in zai yi wa mai iyali a yanayin da ake ciki yanzu duk kokarin ji ta bakin gwamnati akan matakan da ake ci gaba da ɗauka na kawo sauki ga al'umma dai a wannan lokaci ya ci tura domin kuwa mun aika sakonnin karta kwana kuma ba mu samu amsa ba halima abdulrauf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. An gaida Halima Abdulra'uf masu sauraro tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga ci gaban labaran duniya. Kokarin da abokan hamayya Amurka ke yi na raba kan Amurkawa da haifar da rashin yarda a zaben shugaban ƙasa mai zuwa ya fara kamari a cewar wasu manyan jami'an leƙen asirin Amurka. waɗanda suka yi gargaɗin cewa wasu ƙasashe na karkata ga ɗaukar matakan da suka dace na haifar da tashe-tashen hankula masu nasaba da zaɓe. Wannan kiyasin baya-bayan nan da aka fitar a bainar jama'a wanda ofishin daraktan leƙen asiri na ƙasar ya fitar da su a ranar talata na zuwa ne makonni biyu kacal kafin amurka su je rumfunan zaɓe a ranar biyar ga watan nuwamba domin zaɓar sabon shugaban ƙasa da kaɗa ƙuri'a a jerin zaɓen jihohi da na yankuna a cewar kiyasin wasu 'yan kasashen waje musamman rasha iran da kuma china suna ci gaba da himmatuwa wajen haifar da rarrabuwar kawuna da raba kan amurkawa da kuma raunana amincewar amurkawa da tsarin demokuraɗiyyar ƙasarsu wanda suke ganin ya yi daidai da abin da ya dace da bukatunsu amma ya yi kashedin cewa hukumomin leƙen asirin amurka suna samun ƙwarin gwiwar cewa rasha ta fara shiga cikin shirye-shirye da nufinta ta da husuma. daga ƙarshe kamfanin sadarwa na ƙasar habasha ya fara sayar da hannun jari ga jama'a a wani mataki na kafa sabuwar kasuwar hada-hadar hannayen jari ta ƙasa da kuma baiwa 'yan ƙasar damar zuba hannun jari a kamfanin wanda ya kasance ɗaya daga cikin mafi girma da riba a ƙasar Ethio Telecom zai kasance kamfani na farko da aka jera a sabuwar kasuwar hada-hadar hannayen jari ta Habasha ko ESX wanda zai fara aiki a watan Nuwamba. za ta kasance kasuwa hannun jari ta farko a kasar tun cikin shekarun 1970. Firaministan Habasha Abi Ahmad ya faɗa a ranar Laraba da ta gabata cewa kamfanin Ito Telecom zai shi a mai shekaru 130 yana bayar da kashi goma cikin ɗari na hannun jari ga jama'a wanda duka hannun jarin miliyan ɗari ne masu zuba jari waɗanda dole ne su zama 'yan ƙasar habasha za su iya sayan hannun jari har uku na kamfanin akan farashin bir uku ko kwatankwacin dala amurka hamsin a kowane hannun jari ɗaya shugabar kamfanin prihot tamiru ta ce yanzu za a rinka kiran kamfanin da ethio telecom plc Muhammad Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. madalla har yanzu dai muna Najeriya wannan kara a jihar Sokoto inda jihar ta samu wani tagomashi daga wata kungiya mai suna Plan International da tallafin kasar Canada da ta samar da wuraren kula da lafiyar 'yan mata matasa a asibitoci bakwai da ta gyara a jihar ta Sokoto. Daga jihar Sokoto ga Muhammad Nasir da karin bayani. kasari a asibitocin Najeriya za a tarar da akwai sassan kulawa da jarirai da ƙananan yara da ma mutane. sai dai yana da wuya a samu sashe mai zaman kansa inda ake kulawa da lafiyar 'yan mata matasa masu tasowa wannan kuma bayar rasa nasaba da yadda wasu 'yan matan ke kyamar zuwa asibitoci saboda dalilai kamar kunya da ba kowa suke iya yi wa bayanin matsalar da ke su ba ƙungiyar kula da ayyukan kiwon lafiya da taimakon al'umma ta plan international nigeria ta bakin daraktan ta a nigeria wanda ya maganta ta bakin helen idiom ya ce bincike da aka yi a shekarar bara ya nuna kusan kashi saba'in na 'yan mata matasa ba su zuwa asibiti saboda ba su samun keɓancewa su faɗi bukatunsu cikin sirri. A study that was done last year shows that almost 70% of adolescents do not go to health facilities for one reason. Akan haka ne kungiyar ta samar da sashe na kula da 'yan mata a asibitoci bakwai da ta gyara wa gwamnatin jihar Sokoto. Fatima Muhammad Rabo jami'a ce mai kula da matasa a kungiyar ta Plan International Nigeria. Saboda mun san insha Allah wasu matasa da yawa da ba su zuwa asibiti saboda suna dibin kamar nauyin tahowa su haɗu matsalolin tare da mutane gaba ɗaya. Mun san insha Allah in wanga abu ya taso an ka fahimce shi an ka ji daɗi ne ne zai yi tasiri kwarai ga matasanmu maimakon su rinka zuwa kemis kemis inda waɗanda ba ƙwararru ba suna faɗin matsalolin su ana musu abin da bai dace ba to insha Allah za su rinka zuwa asibiti su samu cikakken kulawa wannan ba shine kadai yunkurin kulawa da 'yan mata ba domin kungiyar ta ce ta tsara sai ayyukanta sun kai ga mata kimanin miliyan 20 'yan Najeriya a cewar Helen Ediom. We want to reach 20 million girls in Nigeria providing services across every aspect. Ta ce wannan aikin da aka yi yanzu su mantaɓi ne domin mata za su amfana da yawa alamomin da suka amfana da waɗannan ayyuka na gyaran asibitoci sun nuna gamsuwa da jin daɗi akan wannan ɗauki da ƙasar kanada ta kawo musu ta hannun plan international nigeria kana magana da professor umar obandawa kinjabu a wakilin sarkin ɗimin jabu alhaji aliyu garba na biyu ya wakilto ne don in nuna godiya ta ga Fulani International da kuma gwamnatin jihar Sokoto da kuma gina Friendly Center, Isolation Friendly Center ba shakka wannan zai kawo wani cigaba sosai al'amuran lahiya a matsayina na magajin arkilla kuma wdc chairman na wannan asibiti za mu kula da ita insha Allahu yadda ya kamata to wannan gaskiya zai ƙara encouraging ɗin mu matasa mata don su halarci zuwa asibiti saboda sadda duk sun kaji wata matsala babu jin nauyi babu jin kunya za su zo su yi bayani kuma a yi musu maganin wannan matsala insha Allah. Kungiyar dai ta ce ta mayar da hankali wajen kula da 'yan mata saboda bincike ya nuna cewa kashi 78 cikin 100 na 'yan mata a arewacin Najeriya suna yin aure kafin shekara 18 na rayuwa kuma suna fara takalihin haihuwa tun suna shekara goma sha biyar don haka akwai bukata a mayar da hankali wajen ceto rayukansu ta fannoni mabambanta. tuni dai da gwamnatin jihar sokoto ta karbi asibitocin da kungiyar ta gyara mata muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya A gaida Muhammad Nasir masu tsaro kada dai a shigala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a dusa da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan mana intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ga shirin mu na gaba. Baki. mai yanka wuya. Yayin da shirye-shiryen gudanar da zaben shugaban kasar Amurka ke daɗa kankama, mun yi nazari kan manyan 'yan takara guda biyu. Jama'a Assalamu alaikum. yayin da ya rage saura ƙasa da mako biyu a gudanar da zaben shugaban ƙasar amurka hankali ya karkata kan jihohin da ake kira raba gardama waɗanda akasari suke bayyana alkiblar sakamakon zaben inda kuma yanzu haka 'yan takara suka karfafa yakin neman zaɓe. zaben na bana dai karin battar karfe ne da har kawo yanzu ba a san macito ba tsakanin tsohon shugaban kasa donald trump na jam'iyyar republican da mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris ta jam'iyyar Democrat. To shin su wane ne waɗannan 'yan takara? Bari mu soma da mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris, wadda ta kafa tarihin kasancewa mace bakar fata ta farko da ta taba zama mataimakiyar shugaban ƙasar Amurka. Haka kuma ta kasance mace bakar fata ta farko da ta taba tsayawa takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat. Wannan wani lokaci ne da Kamala Harris ta kafa tarihi a shekarar 2021. Wacce tsohuwar sanata ce da ta zama mace ta farko da ta rike mukamin mataimakin shugaban kasa. It is my honor to be here. to stand on the shoulders of those who came before. Wannan babban abin alfahari ne a gare ni. Kasancewa ta wacce za ta dora akan abin da magabata suka yi. Kazalika Harris ta kasance mace bakar fata ta farko ba Amurkiyar asalin India wacce ta rike wannan mukami na biyu mafi girma a kasar. She's broken so many glass ceilings for so many women. Ta kafa tarihi a fannoni da dama wanda hakan ya buɗe wa mata hanyoyi masu yawa. Mahaifiyar Harris 'yar asalin Indiya ce yayin da mahaifinta ɗan asalin ƙasar Jamaika ne. An haife ta ne a birnin Auckland da ke jihar California. inda aka zana hotonta a makarantar da ta halatta a lokacin da take karama. Harris ta kammala karatunta ne a jami'ar Howard ta kuma kasance mace ta farko da ta rike mukamin babban lauya a gundumar San Francisco a shekarar 2004 sannan a shekarar 2011 ta kasance mace bakar fata ta farko. A shekarun da ta kwashe a matsayin mataimakiyar shugaban kasa Harris ta kasance ɗaya daga cikin mutane na gaba-gaba da ke sukar sauya dokar zubar da ciki ta Roe v. Wade da kotun kolin Amurka ta yi. Dokan nan ta shekarar 1973 wacce a baya ta halatta zubar da juna biyu. A wa'adin sa tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya naɗa alkalai uku a babbar kotun ƙasar. He proudly, he uses the word proudly, takes credit for overturning Roe. So make no mistake, if Trump gets the chance, he will sign a national abortion ban to outlaw abortion in every single state. Trump yana tunƙaho da soke dokar da ta ba da dama zubar da ciki ta Roe vs. Wade. Saboda haka, babu haufi idan har ya samu dama zai rattaba hannu kan dokar ƙasa da za ta haramta zubar da ciki a kowace jiha. Mataimakin shugaban ƙasar har ila yau ta jinjinawa wa tsarin kiwon lafiya mai rahusa da kuma rage farashin allurar cutar ciwon siga da gwamnatin Biden ta samar. Raise your hand if you have a family member with diabetes. wanda ya akwai mai cutar suga a gidansu ya hannu. tun da farko an zaɓi harris a matsayin wacce za ta jagoranci ayyukan da gwamnatin su ke yi iyaka sai dai yakin neman zaben biden ya kare a kare kansa yayin da batun baki ya kasance babban batu a zaben 2024 undocumented spouses of American citizens who have been in the country for 10 or more years can stay in the country while they apply for a green card. yanzu ma'aurata da abokan zaman su da suka kasance amurkawa da suka kwashe shekaru goma ko sama da haka a cikin ƙasa za su iya zama har sai sun samu katin zama a ƙasa na dindindin. Harris dai ta ƙara fitowa idan jama'a ne a tarukan yakin neman zaɓe tun bayan da shugaba Biden ya yi ƙasa a gwiwa a muhawarar da suka tafka da tsohon shugaba Donald Trump. That someone who vilifies immigrants, who promotes xenophobia, someone who stokes hate should never again have the chance to stand behind a microphone and the seal of the President of the United States. Yayin da shugaba Biden ya janye takararsa za ta sake kafa tarihin zama mace bakar fata ba Amurka a asalin Indiya ta farko wacce za ta yi takarar ofishin shugaban kasa a Amurka. God bless you and God bless United States of America. Allah ya muku albarka. Allah ya yi wa Amurka albarka. a Donald J. Trump, shugaban kasar Amurka na 45, kuma shugaba na uku da aka tsige shi amma kuma ya sami kubuta. Yana neman sake zaɓensa a wa'adin mulki na biyu. Kafin ya zama shugaban ƙasa, Trump hamshakin ɗan kasuwa ne da ke sha'anin gidaje a New York kuma mai gabatarwa a tashar talabijin. Bayan kammala karatun digiri a kwalejin nazarin sha'anin kuɗi ta jami'ar Pennsylvania, ya ci gaba da shugabancin sana'ar gidansu ta sha'anin gidaje da kadarori inda ya faɗaɗa ta ya kuma giggina otal-otal da gidajen caca da filayen wasan golf a faɗin duniya. A shekara ta 2004 Trump ya kasance wani sanannen mutumin kafafen watsa labarai saboda shiryawa da kuma fitowa a shirin nan na The Apprentice wanda ya fice sosai a gidan talabijin na NBC. Ya bar shirin a shekara ta 2015 sa'ad da yake shirin tsayawa takarar shugaban kasa. Inda kuma a zaben shekara ta 2015 ya sami nasarar lashe zaɓe bayan doki abokiyar takararsa ta democrat hillary clinton a cikin shekaru uku da rabi na mulkinsa shugaba trump ya zartar da wani babban kudirin dokar yin garan bawul ga haraji ya rage yawan sojojin amurka a syria kano kuma ya sami nasarar amincewar majalisar dattawa akan alkalai biyu da ya nada a kotun koli domin cike gibin da ke akwai a kotu mai alkalai bakwai sakamakon faruwar al'amura da dama a rabin farkon shekara ta 2020 farin jinin trump ya ragu sosai a yayin da kuri'un jin ra'ayoyin jama'a da dama suka nuna yana bayan tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden da kusan kashi tara cikin ɗari watanni hudu kafin daga bisani a zaben shugaban ƙasa na shekara ta tara ya sha kayi a hannun shugaba mai ci yanzu wato joe biden na jam'iyyar democrat wannan ya sa trump ya kasance shugaban ƙasa na uku da ya taba shan ƙasa a kokarin neman wa'adin mulki na biyu a cikin shekaru 44 da suka gabata haka kuma magoya bayan trump na bayyana cewa kowa zaben shekara ta 2016 yana baya a ƙuri'un jin ra'ayoyin jama'a sa'ad da abazata ya kada tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton trump ya yi ƙoƙarin shata manufofi na dakile shigowar bakin haure ciki har da samun nasarar amincewar majalisar dokoki na kuɗi kusan dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari domin gina katangar kan iyaka ya kuma ayyana dokar ta ɓaci domin samun ƙarin dala biliyan uku da miliyan ɗari shida na ci gaba da aikin ginin a wannan karon ma ya da cewa sai abin da zai karu idan ya sami nasara a zaɓe. on day one of my new administration the invasion ends and the deportations begin we get them out yace a ranar farko ta sabuwar gwamnati na za a so mu kai samame tare da ta sakiyar bakin haure Trump ya sami bunƙasar tattalin arziki na tsawon shekaru uku a ƙarƙashin mulkinsa da ya haɗa da raguwar rashin aikin yi zuwa kashi uku da dubu biyar kacal a cikin ɗari. Adadi mafi karanci da aka taɓa samu a ƙasar da tafi ƙarfin tattalin arziki a duniya a cikin shekaru hamsin. Yayin da kuma farashin hannayen jarin ƙasar suka ɗaga sama. A ɗaya ɓangaren kuma, Trump ya zargi gwamnatin shugaba Biden da Kamala Harris da kawo koma baya ga Amurka ta fannoni da dama. inda ya alkawarin ta koma komada da sauya al'amura. We are a failing nation, we're a nation in decline, we're a nation in distress. Ya ce muna fuskantar koma baya, al'amura na taɓarɓarewa a mu Za mu kawo gyara cikin sauri. Kun sani, idan muka sake komawa shekara hudu na gwamnatin waɗannan mutanen, kuma ita ce ma tafi muni akan Biden. tun daga lokacin da mataimakiyar shugaban kasa kamala harris ta zama 'yar takarar shugaban kasa ta jam'iyyar democrat biyu bayan janyewa da shugaba joe biden ya yi Trump ya karkata akalar makaman yakinsa daga Biden zuwa gare ta. She has no idea what the hell she's doing. and she's going to Ya ce bata masu abin da take yi ba, kuma tana mu'amala ne da mutane mafi basira. Ba za mu iya kwashe tsawon shekaru hudu na rashin kyakkyawan shugabanci ba, kasar ba za ta yi mana kyau ba. A sha'anin al'amuran kasashen waje tsarin Trump ya yi suna a kan manufarsa ta Amurka ce ke kan gaba wanda ya sa muradun Amurka sama da kowa a duniya. ya janye daga yarjejeniyoyin ƙasa da kasa da dama ciki har da yarjejeniyar kasuwanci ta yankin pacific yarjejeniyar kula da yanayi ta paris da kuma yarjejeniyar shirin nukiliyar iran masu saurare saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda zamu kawo muku wani sabon shirin a madadin dukkan sauran abokan aiki murtala faruk sanyin na ke muku fata alkhairi daga washington dc a tara mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin na baki mai yanka wuya yanzu kuma lokaci ne na takaitattun labarai. 'Yan sanda sun ce akalla mutum sha ɗaya suka mutu a ranar Talata bayan da wata motar mai ta fashe a kusa da wata babbar hanya a ƙasar Uganda kakakin 'yan sanda patrick onyago ya ce motar dakon man ta kife ne bayan wani hadari da ya faru daga bisani kuma ta fashe a wani gari da ke wajen kampala babban birnin kasar inda bakin hayaki ya turnike sararin samaniya dakarun kasar iraki sun kashe kwamandojin kungiyar is guda tara ciki har da wani babban jigo a kasar kamar yadda hukumomin bagadaza suka sanar a ranar talata yayin da ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta ce dakarun amurka biyu sun samu rauni yayin harin na haɗin gwiwa ta iraki ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta fitar cewa dakarun yaƙi da ta'addanci sun kashe 'yan ta'adda tara cikin su har da wanda ake kira da gwamnan iraki na ƙungiyar is wanda aka bayyana sunansa da jasim almazrui abu abdulkadir To masu saro baki daya a nan zamu tabar tabarmar shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma an jima da hantsi idan Allah ya kai mu karfe 8 agogon Najeriya ne je kamar da Chadi wato karfe 7 agogon GMT da Ghana. Za a ji mu ɗauki da maimaicin shirin. Yanzu a madadin duka waɗanda suka bada gudunmawa har shirin ya zo muku kamar da kuka ji musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin. Sai wato editan mu na wannan zangon Mahmud Lalo da Dadi Balawe da ya bada umarni da injiniyan mu na yanzu. jimi hawa sharif ke fatan alheri sai anjima? jima.